tarkashi rikici ya barke tsakanin jami'an tsaro da 'yan zanga-zanga a babban birnin tarayya na garin abuja kamar yadda kuke kalla a cikin wannan bidiyo inda ake harbe-harbe inda talakawa suke gudu da kafarsu domin samun tsira da rayuwarsu kamar yadda kuke kalla dai a cikin wannan bidiyon al'umma ne suka fito zanga-zanga akan kunci da kuma matsi na rayuwa tun bayan lokacin da wasu suka fito wato yau ne ranar 'yancin kai inda wato suka nuna cewa babu wani ranar 'yancin kai da kuma nuna murna da za su yi face dai matsin rayuwa da kuma kunci da ake ciki wannan dalilin sa al'umma suka fito a babban birnin tarayya na garin abuja suke nuna cewa sai an sauke man fetur tare da sauƙaƙawa al'umma rayuwa wanda wannan ya yasa jami'an tsaro suka fito rikice barki tsakanin su da al'ummar gari kamar da kuka fara kalla a cikin wannan bidiyo wannan bidiyo da muna dauke da shi kai tsaye amma dalilin da yasa ba za mu saka muku shi kai tsaye da sound inda ke ciki ba akwai harba-harba a cikin sa domin ko youtube ba su ba dama a saki irin waɗannan bidiyo ba amma fa a yanzu haka a babban birnin tarayya na garin abuja ana can ana fafatawa tsakanin talakawan da suka fito zanga-zanga da kuma jami'an tsaro inda ake ganin cewa hakan bai dace ba domin ko waɗannan talakawa dai sun fito ne domin samu kan sauki da kuma kunci da matsi na rayuwa da ake ciki ta ma lokacin da asuwa jubulu ahmad tinubu ya zama shugaban ƙasar najeriya duk wani kayan masarufi yake hauhawa da kuma tashin goron zaɓe wani dalili ya sa aka wato haɗa zanga-zanga na ƙasa gabaki ɗaya duk da wannan zanga-zanga da al'ummar ƙasar suka yi a faɗin najeriya babu wani abu da ya sauya ko kuma aka samu canji a cikin matsin rayuwa wanda wannan dalilin sa aka aka ƙara wato kirkirar wata gagarumar zanga-zanga wanda za a yi ta ƙasa baki ɗaya tun bayan lokacin da aka tafi strike na ƙasa baki ɗaya haka zalika ana haɗa ranar za a kara fitowa zanga-zanga akan kunci da kuma tsirrai da talaka suke tsintar kansu a ciki wanda wannan abu ne wanda ya zama ruwan dare ga duniya a faɗin najeriya da inda ka je sai dai ka ga al'umma suna kuka domin ko kullum kayayyaki masu rufi suna tashi ne kawo yanzu babu wani abu da shugaban ƙasar najeriya a bola ahmad tinubu ya fito ko kuma wani tsari da zai taimaki talaka ba ta dai tsari ne an gurguzu na bukatar kai da kai wannan kawai kansa ya sani da iyalinsa da kuma ministocinsa da gwamnoninsa da kuma lauyi da jami'an tsaro wani dalili sa talaka ya shiga halin haƙula'i a yanzu za mu su kuma ko cikakken rahoto kai tsaye da kuma halin da ake ciki a babban birnin tarayya na garin abuja amma dan allah na baka mu ga kasu kuma cikakken wannan rahoto da kuma bidiyo da muke dauke da shi muna buƙatar idan wannan shine farkon zuwan ku waɗanda ba su dangwala mana subscribe ba ku daura ku dangula mana subscribe kamar haka da mu da ƙararrawar sanarwa domin kuwa kan shi nake ba mu damar sanar da ku da zarar mu ɗora sababbin mu a wannan cewa ta mai albarka mai suna fuskar ado bayan kun kalli wani bidiyo ku daura ku share ɗansa da ɗan uwa da abokan arziki su amfana daga bisani sai kuma na kuma a sashi mana kuma don mu tabbatar da ai ga da cikakken rahoton da muke ɗauke da shi kai tsaye daga babban birnin tarayya na garin abuja a yau ne aka cika shekara ta 64 da samun yancin kai a faɗin najeriya ga baki ɗaya wannan dalili yasa talakawan suka fito suke nuna wasu suka fito suke nuna murna da kumfarin ciki inda al'ummar kasar suka ce babu wani abu da aka haifar a kasar wanda zai kasance ɗa mai ido da za su fito su nuna kishin ƙasa har murna na independent a wannan rana sun bayyana cewa tun ba lokacin da aka samu yancin kai babu wani abu da aka kare da shi domin ko iya cuta ce zalla wannan ya sa talakawa a babban birnin tarayya na garin abuja suka fito zanga-zanga tare da nura rashin jin daɗin su da kun bayyana cewa sai an sauke kayan masarufi da kuma fetur inda wannan dalili sa jami'an tsaro suka fito a daidai wannan lokaci ake fafatawa tare da gumurzu tsakanin jami'an tsaro da kuma al'ummar gari al'umma da dama suna ganin cewa hakan shi kaɗai zai samar da maslaha ko kuma mafita a yi zanga-zanga domin a samu 'yancin kai da wasu ke ganin cewa hakan ba shi bane ba ba ce dai a addu'a bayan kuma an yi addu'ar ma dai har yanzu abun ba a samu wani sauki ba sai dai shi kuma Allah a kowane lokaci yana iya kawo sauƙi. amma fa waɗannan shugabanni da kuke gani sun kasance waɗanda ba su da tausayi da kuma imani domin ko da tinubu yana da tausayi ko imani don ba lokacin da talaka suka zo suka zanga-zanga a faɗin ƙasa gaba ɗaya ya kamata a ce an samu sauƙi a yanzu dai ana ran ana fafatawa tsakanin ma'aikata da kuma wato ma'aikata da kuma wato talaka da suka fito zanga-zanga a babban birnin tarayya na garin abuja muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala da ya sauka mana wannan masifu da kuma kuncin rayuwa da muke ciki wannan shi ne abin da muka sani ko da ku ci gaba da bibiyar mu domin samun zafafan mu da tsamatsamin su a kodayaushe da zarar mu dora mu gode da sauraron shirinmu ko ta lafiya yanzu yanzu gaskiya ta bayyana tsakanin hamisu breka da kuma rikiya musa inda gaskiya ta bayyana akan cewa a ba hamisu breka ne ya fito tona wato jaruma wato rikiya musa wato asiri ba ba dai wato jaruma hadiza gabon ce a daidai lokacin da ta tattauna da ita a gidan jarida hadiza gabon official kamar yadda muke dauke da cikakken wannan bidiyo kowa ya sani cewa yau tsawon wato kwanaki da dama ko in ce watanni da dama inda wasu daga cikin al'umma suke tunanin cewa hamisu bireka ne mawakin da yau da ruwa Rakiya musa a masana'antar kaniwood wanda kowa ya sani cewa a baya an san su a tare kuma sun daɗe suna soyayya sai dai kuma daga bisani gaskiya ta bayyana inda hamisu bireka ɗin ya fito bayyana cewa babu wata soyayya tsakaninsu da rakiya musa inda daga bisani wasu suke ganin cewa jarumi wato mawaƙi kuma a masana'antar kano din ne a musu bare kayo da wato rakiya musa sai dai daga bisani kuma gaskiya ta fito ta halinta inda ya bayyana cewa babu soyayya a tsakaninsu